on a brûlé des écoles, des crèches. Euh, Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haru Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Yanzu ma dai Hawa Sharif tare da Zara Ufagi da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau litinin uku ga watan yuli shekara ta 2023 a bangaren rahotanninmu za a ji cewa alhazan najeriya sha uku ne suka rasa ransu a yayin aikin hajjin bana a can jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin al'umma da na kare hakkin bil'adama da ma kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa wajen lalubo hanyoyin kaiwa ga karshen tashe-tashen hankula a yankin arewacin kasar kamar kowane daren litinin yau ma sani malumfashi na tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasanni tare da murtala sanyin na to amma duk kafin nan sai a gyatta zama a saurari cikakkun labarin duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci A yau Litinin Ukraine ta ce dakarunta sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata. Mataimakiyar ministan tsaron ƙasar Hana Maliya ta bayyana a kafar sadarwa ta Telegram cewa sojojin Ukraine na ci gaba da karbe yankin Bakhmut da ke gabas yayin da Rasha ke kai hari a yankunan Liman, Advika da Marinka. maliya ta ce ana yin ƙazamin fada a waɗannan yankunan mafi yawan nasarorin da ukraine ta samu sun kasance a kudancin ƙasar inji maliya inda aka sake samun murabba'i kilomita 28 a cikin makon da ya gabata ta ƙara da cewa sojojin ukraine na kai farmaki a yankunan melitopol da badyansk a farkon watan yuni ne ukraine ta kaddamar da farmakin neman karbe yankin da rasha ta mamaye tun lokacin da ta fara mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 an kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya lahadi a birnin baltimore da ke arewa maso gabashin amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28 lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin 'yancin kai a ƙasar. mukaddashin kwamishinan 'yan sanda richard wally ya ce harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka buɗe wuta a kudancin birnin an samu gawar wata mata mai shekaru goma sha takwas a wurin da kuma wani matashi ɗan shekara ashirin wanda aka bayyana mutuwarsa a asibiti jim kaɗan bayan an kai shi magajin birnin na baltimore brandon scott ya ce ina son waɗanda ke da alhakin kai wannan hari su saurare ni kuma su saurare ni sosai ba za mu saurara ba har sai mun kamo ku kuma za mu kamo kuɗin kafin nan ina fatan za ku yi tunanin dukkanin rayukan da kuka kashe da kuma iyalansu da 'yan uwansu A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Falasɗini sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane takwas a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai wani samame ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke Janin, inda suka kai harin kan abin da suka kira cibiyar ba da umarni ta mayakan sa kai. Isra'ila ta kai harin ne da jirage marasa matuƙa. Laftanar Kanar Richard Hatch mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce dakarun Isra'ila suna kwace makamai da alburusai. Ya ce ba muna shirin mamaye yankin ba ne, muna kai harin ne akan waɗanda muka auna. Baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatan lafiya ta Falasɗini ta ce akalla mutane 27 ne suka jikkata. Isra'ila tana kai hare-haren ne akai-akai a yankin, ciki har da wanda ya kashe Falasɗinawa bakwai a watan da ya gabata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wannan lamari tare da yin kira da Isra'ilawa da Falasɗinawa da su kauce wa kai hare-haren da ke ƙara rurrota wutar rikicin. jami'ai a pakistan sun faɗa cewa 'yan tada kayar baya sun kai harin kwanton ɓauna a kan ayarin motocin soji a yankin kudu maso yammacin ƙasar inda suka kashe jami'an tsaro biyu ciki har da wani manjo na soji mummunan harin da aka kai a cikin dare ya faru ne a balo da ke lardin bulachistan mai fama da rikici bangaren yada labarai na rundunar soji ya ce sojojin suna cikin aikin bincike a yankin domin kokarin toshe hanyoyin tserewa lokacin da wasu gungun 'yan ta'adda suka yi musu kwantan bauna ya kara da cewa misayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu tare da raunata wani guda babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan ƙazamin harin kwantan ɓaunan da aka kai a jiya lahadi a balochistan yayin da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙabilar bluch da haramtacciyar ƙungiyar tariq ai taliban ko ttp ke kai wa jami'an tsaro hari harin na ranar lahadi ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai a wani yanki na lardin suka kai farmaki kan wani ofishin jami'an tsaro da makaman roka da bindigogi inda suka kashe 'yan sanda uku da soja guda. Zara fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu inda hukumar alhazan najeriya ta bayyana mutuwar alhazai goma sha uku cikin alhazanta a aikin Hajin bana da aka kammala ba da jimawan nan ba ga wakilin sashen hausa nasiru mustapha batsari da cikakken rahoton Hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta tabbatar da mutuwar alhazan Najeriya goma sha uku a lokacin gudanar da aikin hajjin wannan shekara ta 2023 a wani taro na masu ruwa da tsaki akan aikin hajjin na bana da aka gudanar a birnin Makka domin duba yadda aikin hajjin ya gudana a wannan shekara. Shugaban tawagar likitocin Najeriya da ke rakiyar alhazan. Dr. Usman Galadima ya ce alhazai bakwai sun mutu ne tun kafin tafiya tsayuwar arfa sannan alhazai guda shidda suka rasu bayan kammala zaman mina matsalar zafin rana da yawan shekaru da kuma cutar zazzabin cizon sauro da wasu alhazan najeriya suka shigo da ita su ne manyan dalilan mutuwar alhazan najeriya dr ibrahim tatangi kolo na ɗaya daga cikin tawagar likitocin Najeriya da ke duba alhazan a nan kasar saudi arabia zafi ya yawa abu da turawa suke ce kira heat exhaustion zafi ya yawa haka mutum ya yi zafi ya yi zufa har ya gaji ya fadi mutane da yawa sun fadi har kai ma kayan witnessing wanda mutum ya fadi ka tamake mu wallahi suna da yawa ma akwai wanda suke da asma da wasu cutuka da muke kula da su daga gida har zuwa yanzu muna bisu dala daya daya mu bisu to wannan babban magana don wannan in yi wasa da su ba wa yayi ba nan ba bada agaji ta izala daga najeriya na cikin masu aikin taimakawa alhazan a wannan aikin haji na bana injiniya mustapha imamu sitti babban daraktan agajin ne a najeriya ga abin da yake cewa game da wannan matsala ta zafin ranar amma faɗakarwar da muka ta yi hema hema aka haɗu aka ta yi wa alhazai shine wajibi ne alhazanmu na najeriya su guji fita cikin zafin rana in kuma laruran mata kama fita cikin zafin rana to a yawaita shan ruwa mun ziyarci wasu asibitoci da suke hema a amina za ka ga wurin asibitin ya yi zama cunkoso mafi yawancin aune-aunen da likitoci suka yi za su ga tanshin ne na zafin rana kuma mutane ba su son shan ruwa saboda haka muka ga wajibcin ci gaba da faɗakar da alhazai akan cewa su ci gaba da ƙoƙarin shan ruwa kuma ruwan kar ya zama mai sanyi karara domin idan zafi ya haɗu da sanyi to shine zaka ga ana yawaita yin mura a halin da ake ciki dai hukumar jin daɗin alhazan najeriya ta ce a ranar talata nan hudu ga wannan wata na yuli za a fara jigilar mai da alhazan zuwa gida najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga makka saudi arabia To a gaida Mustapha Nasiru ba tsari da wannan rahoto. Yanzu kuma sai rahoton mana gaba inda kungiyoyi masu zaman kansu da na kare hakkin bil'adama da jagororin al'umma a jamhuriyar Nijar suka gama kai domin kaiwa ga ƙarshen tashe-tashen hankula a yankin arewacin ƙasar kamar da yadda za ku je a cikin wannan rahoto na Hamid Mahmud. manufar kungiyoyin ita ce shirya irin waɗannan tarurrukan a wani yunkuri na diba irin rawar da za su takawa domin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaron da suka addabi al'umma a arewacin ƙasar abubakar dawa ɗan ƙungiyar farar fulani a agades ta'addanci ba abu ne ba wanda ke kawo bunƙasa ko kuma wanda ke kawo rayuwa na gari da ma al'umma mu a matsayin mu na yan farar fulla mun nuna kan cewa ke bakin cikin mu rashin kwanci hankali ga mutane ga al'umma saboda zirga-zirga da ake yi idan akwai rashin kwanciyar hankali to ba a iya yin ta mu abin da muke fata ga gwamnati ke gwamnati ya tsaye ya kare duka jama'a ya kamata a kula da su kenan ya kamata a nemo hanyoyin da za a kare su kungiyoyin da sun buƙaci ga gwamnatin Nijar ya ƙara azama wajen daƙile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin tare da kawo ƙarshen zaman kashe wando a tsakanin al'umma Sidi Mamadu wani 'yan fafutuka ne a Agades abu ne wanda dole sai an kama hannu cikin aikin hannu za a samu a cimma wannan matsala duk wannan abin da in ka je ka diba yana da tushe akwai abin da yake sashi paske duka yawanci in ka ga yan insecurity kinan da yake kawo shi ya dangana ne da rashin aiki shi yake kai su ga wannan sace-sace da sauransu inda an haɗa an sinarji aka haɗa ƙarfi da ƙarfi za a samu eh, a ciwo kan wannan abun tun da talakawa na wahala ƙungiyoyi daban-daban ne dai suka halarta inda suka bayyana ma jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkanin 'yan ƙasa sani dogo wakila al'umma ne a agades akwai matsaloli da dama wanda suke faruwa akwai tare-tare a kwace mutum moto a jere gidan shi to kenan wannan matsaloli ne wanda suke gaskiya suna addaba mutane kuma sun sha mutane kai a yi kokari a ɗauki matakan tsaro na fatiri mai mahimmanci wanda za a kare al'umma daga wannan matsaloli da suke faruwa al'amura ne wanda suke mu da bamu san su ba talaka muna so su ba da cikakken haɗin kai saboda ku da kan kuma jami'an tsaro ne a cikin ungo saboda ko ba ku yi mutum na hukunci ba akwai yadda za ku yi ku lura da abin da yake ciki don ku kai labari hukumar da ya dace ta zo ta yi maganin shi ƙungiyoyin sun rubuta matsaloli. matsalolin da arewacin Nijar ke fuskanta inda za su miƙa wa hukumomi domin ɗaukar matakai don kawo ƙarshen matsalolin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. ta madalla an gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Masu tsaro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A Najeriya, tsohon shugaban kasar janar Muhammadu Buhari ya fito ya bayyana dalilan da suka sanya ya tashi daga dauraya zuwa birnin London da zama na dan wani lokaci. Shi ne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha nanata cewa da zarar ya kammala wa'adin mulkinsa zai koma gida ne daura ya ci gaba da zama da kiwon dabbobinsa. amma kuma kwaran sai aka ji ya tashi ya zuwa birnin Nijar wanda daga bisani kuma ya zarce ya zuwa birnin London. A don cin ƙarin bayani ya sanya na tuntuɓi tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara game da harkokin yaɗin labarai Alhaji Garba Shehu. Rakaɗe mun ji shugaba yana can birnin London ya bar daura kuma kamar ya yi bayanin cewa <clears throat> akwai wasu 'yan dalilai da suka sa ya tafi ne muke son karin haske. Hmm. shi tun da ya ajiye wannan babban nauyi da ke wuyansa bai ɓoye bukatar sa ya samu ya ɗan huta ba. Kuma cikin kusan wata shida kafin ya baro duk dama da ta samu yakan yi bayani ya ce shi daura zai tafi kuma daura ta yi nisa daura gidansa sai nijar sai iyaka saboda haka ya yi wa abuja nisa bai son mutanen abuja a ta damunsa da harkar gwamnati da sauransu in yayi nasa ya gama to gashi allah ya sa an sauke nauyi an gama amma kuma buƙatar a samu wannan dan bai samu ba don jama'a tururuwa suke safa da ranar da daddare sai ya zama da cewa ana nema a da gidan dauran ma kamar abuja shi sa ya dan matsa kaɗan ya dan samu ya hutu ya duba lafiyarsa kafin ya sake dawowa wannan haka yi to amma malam ba za ka ga cewa wanda ya yi janar na soja kuma tsohon shugaban kasa na mulkin soja wannan yana da jami'an tsaron da za su kakkanje wuri ya je can wurin wurin shi shi ne abin da ya sanya ya zama babban labari ana magana mai gida ya koma london ai ba magana ce ta tsaro ba ba wai barazana ce akan tsaronsa ba amma ai kana kusan akwai wanda yake ko ko kai kanka yanzu da kake akwai lokacin da wataƙila in ka fara gyangyaɗi ma za ka yi bacci a gidanka hmm. aka ce wane yana sallama za ka bar abin da kake ka zo ka gaishe ai kaga eh, matsi ba shi da daɗi. To hmm. ranka ɗaya baya ga wannan akwai batun ziyarar da shi shugaba tinubu ya kai wa shi tsohon shugaba buhari a birnin london inda ya da zango akan hanyar shi da dawa gida najeriya an ce sun gana shi ne ake cewa ko tsohon shugaba ya maganan cewa a tsahirtawa ministocinsa da kuma sauran manyan jami'ai kamar su tsohon gonan babban banki wajen tuhumarsu da ake? To, mun karanta wannan abu amma wanda ya ce zai faɗi abin da shugaba buhari da shugaba tinubu suka tattauna a wannan zama da suka yi su biyu a ɗaki a sai dai ya yi yanki faɗi tunda su dai ba su kalamai akan abin da suka tattauna ba wannan magana cewa wai ana neman afuwa ko wani abu ga tsofaffin jami'ai babu gaskiya a cikin wannan magana ƙarya ce a fi kirkira kuma kowa ya san buhari kowa ya san shi ba mutum ne da zai zo ya ce an saba ka'ida ya zo ya ci zai kare mutum ba. Malam Garba Shehu kakakin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A wani labari kuma da ya gama gari shine batun adadin yawan motocin da ke cikin kwamban motocin da suka tari shugaba Ahmed Bola Tinubu daga filin jirgin sama na Eko ya zuwa gidansa. To koyaya masu sharhi game da harkokin yau da kullum suke kallon ko yawan motocin da suke cikin ayarin shugaban kasa da suka taro shi aka yi sanya na tuntuɓi dr awal abdullahi mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum yalabai ya kake ganin wa'annan yawan motocin da suka je tarbo shi lokacin da ya gaskiya fi sabilillahi wato a tarihin shugabanni da aka yi na ƙasa a Najeriya tun daga farko daga zamanin Sardauna har zuwa lokacin da shugaban ƙasa na ƙarshe wanda ya sauka da kan mukamin shi wato shugaba Muhammadu Buhari kenan ba a taba lokacin da aka sami inda shugaban ƙasa a Najeriya za a samu sama da mota ɗari biyu a ce ta je ta tarbo shi ko kuma tana cikin motocin da yake tafiya da su ko yawan ma'aikatan da yake tafiya da su a ce an samu mota har guda ɗari biyu ko a amerika wanda ita ce aka sani da cewa shugaban kasar amerika an san yana da wani irin tsarin motoci na tsaro da suke biye da shi amma duk da haka za ka samu ne a irin wannan motocin za ka samu kaman guda shida zuwa takwas wayanda wayannan motocin su ne aka tsara wa harkokin tsaro da sauransu su ne motocin da suke biye da a shugaban kasa kowace mota tana da irin abin da ya sa take nan da irin aikin da take iya yi amma a wannan idan ka duba to motoci ne na alfarma A kuma wai motoci ne wanda musamman an yi su ne domin ba da kariya ga shugaban kasa a sai dai kawai saboda yan banni na iya ga yan namu ya samu duk wa'annan irin irin su ne suke ka ba su irin motoci suke biye in ka suna tsarin shine har zuwa yau din shugaban kasar nan namu na Najeriya Bola Ahmed Tinubu duka duka mukamin da ya naɗa ba su wuce guda ashirin ba da za ka kaddara ma a ce kowane mutum ɗaya da ya ba mukami yana ɗauke da mota guda ɗaya to da za ka samu a misali a ce motoci ashirin ne suke biye da shi sai ko motocin jami'an tsaro wanda ya kamata a ce sun bi to amma idan ka duba abin da ya faru sama da mota 200 ne suka yi kwamba suke tafi tare da shi daga filin jirgin saman murtala muhammad da ke lagos zuwa gidan shi eh, ta yiwu ko dan ya zo gida ne irin abin nan ba sabon ba nama ya samu a'a ai idan ka duba motocin motoci ne wanda suka kama da juna irin su daya jibs ne bakaken jibs wanda suke tafiya tare kuma wanda bisa ga tsarin irin wannan motocin suna cikin convoy wato ka cikin tsarin motocin da suke bin shugaban kasa ne to kaga ba maganan namu ya samu ko yan ban na iya bane motocin ba wai nasu bane motoci ne wanda gwamnati ce take daukan nauyin su a jihun gwamnati ake amfani da su zuba musu mai da gyaran su da sayan su da sauransu wanda hakan bisa ga halin da Najeriya take ciki a yanzu kamar almubazzaranci ne ake yi da dukiyar jama'a gaskiya fi sabilillahi akwai gyara a cikin shi dr hawal abdullahi mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum shi kawo malam aminu sharhi game da harkokin tattalin arziki ga yadda yake kallon wannan yawan motocin gaskiya wannan ba karamin barna ba ne sabon shugaban kasa satin nan da ya wuce ya tafi lagos domin hutun sallah to in ka dubi convoy in da yake tafiya da shi wato motocin da suke raka shi a cikin tawagar tafiyarsa motoci sun haura motoci 200 to kaga irin wannan shugaban kasa yana tafiya da motoci kusan 200 mataimakin shugaban kasa a motocin convoy ɗinsa a kai kuma motoci 50 zuwa 100 shugaban majalisar dattawa shi ma haka in ka dubi convoy ɗin shi ran nan da ya fito zai tafi wurin yin ibadarsa in ka ga tsawon motocin da suke raka shi sannan ka duba shi kanshi shugaban majalisar ta tarayya wato house of reps kenan hmm. to a convoy in wayannan mutanen kawai su hudu motocin da suke tafiya da su ba su gasa mota ɗari biyu ko kuɗin man su kawai ba karamin kuɗi ake kashewa ba akan wannan ni a nan ina ba da shawaran shi shugaban ƙasa lalle su duba kuɗaɗe da ake kashewa a gudanar da harkan gwamnati in ba haka ba kuwa gaskiya ƙasa ana cikin damuwa sannan su suna tashar holiya. Mala Aminu Ibrahim kenan mai sharhi game da harkokin da suka jebanci tattalin arziki. Tabbas akwai bukatan a sake nazarin kwaɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da harkokin gwamnati a wannan yanayi da ake ciki na raunin tattalin arziki. Sani Shabu Malumfashi mura Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla a gaida Sani Shabu Malumfashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma ga Murtala san inda da labarin wasanni. Wasanni a takaice. gobe talata ne za a soma fafata wasannin kusa da na karshe na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 ta bana a kasar morocco kasar ta morocco da ke karbar bakoncin gasar ta sami tsallakewa ne bayan da ta zo ta daya a rukunin a da maki tara sakamakon nasara da ta yi a dukkan wasannin ta uku na matakin na rukuni inda za ta fafata da mali wace ta zo ta biyu a rukunin b mali din ta karkare ne da maki shida bayan nasara a wasa biyu da kuma shan kashi a wasa ɗaya kasar masar ce ke sama a rukunin na biyu da maki bakwai sakamakon nasara da ta yi a wasanni biyu da kuma kunnen doki ɗaya ita kuma za ta kece reni ne da kasar gini da ta zo ta biyu a rukunin a da maki hudu kasar ta gini dai ta sami tsallake rijiya da baya ne domin kuwa makinta iri ɗaya da gana to amma ta zarta ta a yawan zura kwallaye. tsohon shahararren dan wasan kasar ingila da kungiyar liverpool steven gerrard ya zama sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar al ta kasar saudi arabia a cikin watan yunin da ya gabata gerrard ya bayyana cewa an gayyace shi a kasar ta saudiya domin duba yiwuwar komawa aiki a can to amma kuma ya gaya musu cewa bai da bukata to sai dai ya kasance a zaune ba aikin yi tun sa'ad da aka sallame shi daga aikin horar da 'yan wasan aston villa ta ingila a watan oktoban shekarar bara gerard mai shekaru 43 a duniya ya sauya shawarar komawa saudiyar ne biyu bayan gagarumin sauyi da ake samu ta hajjin kwallon kafa a kasar tare da hannun jarin da ake ta sakawa a gasar ta lig ta kasar lamarin da ya yi sanadiyar tururuwar zaratan 'yan wasa daga nahiyar turai yau ne aka soma fafata babbar gasar tennis ta wimbledon ta wannan shekara a birnin london karo na 136 da za a fafata gasar wace bisa al'ada ake yi a fili mai ciyawa mai rike da kambin gasar novak yokovic ya fara zagayen farko na gasar a yau tare da samun galaba inda yake fatan ƙara tsawaita tarihin lashe babbar gasar tennis ta 24 yayin da kuma yake fatan daidaicewa da roger federer a yawan lashe gasar ta wimbledon hukumar shirya gasar da ta shirya wani gagarumin bikin karrama federa wanda ya yi murabus daga taka leda kasancewar shine ya fi kowa samun nasara a gasar a tarihi yayin da kuma a bangaren mata aka gayyaci serena williams to amma kuma ba za ta sami halarta ba saboda juna biyu da take fama da shi murtala faruk sanyin na a Washington DC. A gaida na san ina da labarin wasanni da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Litinin Ukraine ta ce dakarunta sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata. Mataimakiyar ministan tsaron ƙasar Hana Maliya ta bayyana a kafar sadarwa ta Telegram cewa sojojin Ukraine na ci gaba da karɓe yankin Bakhmut da ke gabas an kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya lahadi a birnin baltimore da ke arewa maso gabashin amurka inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28 lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin 'yancin kai a ƙasar jami'an kiwon lafiya na palestina sun ce sojojin isra'ila sun kashe akalla mutane takwas a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin jordan sojojin isra'ila sun ce sun kai wani samame ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke janin inda suka kai harin kan abin da suka kira cibiyar ba da umarni ta mayakan sa kai baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatan lafiya ta palestina ta ce akalla mutane 27 ne suka jikkata ta masu haro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jirin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin zara ufage da ta karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC ke fatan zamu wayi gari lafiya sai da safen ku.